الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق دعا إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تلو قد فضلت أخلاقه تفضيلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤتي لمن صلى الصواب جزيلا أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوء وتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hijira 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan biyu shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahama a wannan wata na rahama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kai mana rahama a wannan jiha ta filato inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan Allah ta'ala ka sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira duk abin da aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi bakin gwargwado wanda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon bari duk abin da aka ambata na rahama cikin littafin nan Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abinda aka faɗa na azaba kuma muna roƙon Allah ka nisanta mu da ita duniya da lahira wanda ya gina wannan masallaci a matsayin masafi muna roƙon Allah manufar da ta sa aka gina abu Allah ya kai sakamakon zuwa ga iyayensu, Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama wanda suke da burin Allah ya ba su dama irin wannan Allah ka ba su wanda ba su samu ba Allah kuma ka ba su ladar kyakkyawan niyya mun fara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 يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهلكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحليل رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون Allah ta'ala ya ce la kuma Allah Allah ba zai kama ku yi muku azaba da ukuba ba billagu fi kuma. saboda rantsuwar da kuka saba a harshen ku ta gudana ko ka kudurce abu kana tsammanin haka yake kai rantsuwa ta bayyana ba haka bane walakin sai dai kuma Allah zai kama ku ne bima aqattumul aymana da da ka san haka yake ka kulla rantsuwa a kansa idan ka yi fakaffaratuhu to hanyar da za ka kankare laifin ita'amu asharati masakin ciyar da miskinai guda goma min ausadi daga mafi tsadar ko tsakatsakiyar ma abin da su imuna a haliku za ku ciyar da iyalanku au kiswatuhum ko a ɗinkawa miskinai goma kaya au tahriru raqaba ko a ɗinta baiwa faman lam yaji duk wanda ya buga ya buga bai samu damar ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ba to fa siyamu salasata ayyamin sai azumin kwana uku to da Allah ya faɗi wannan hukuncin ne sai ya ce to zalika wannan shine kafaratu aymanikum kafarar rantsuwarku idza halaktu in kuka yi rantsuwa ga yadda za ku yi ku gyara abin tsakaninku da Allah sai aka kawo zalika aka kawo za ismul ishara mabnin ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada sannan aka kawo allamu wato lamul bu'ut mabnin Alal al-kasri wal kaf harfi kitab mabnin Alal al-fath da aka wannan sai da manto kaffaratu sai da manto ismun ne muannasun wato <clears throat> mufradun ko ismun ne muallasun sunasiyun mazidun bi thalathati ahrufin بثلاثة أحرف الألف والتاء وحرف مضاعف على وزن فعالة فيه إدغام حرفين متماثلين ساكن ومتحرك خبر مرفوع من مادة كفر سيدمنت وهو مضاف أيمان سيدمنت حي وهو مضاف كم مضاف إليه وأن ذلك كفارة أيمانكم shine kafarar ku. idza halaktum da haka wannan idza din zarfun ne yadullu fi akthar halati li zaman al-mustaqbal mujarrad min muhallin shart fi mahall nasb muta'alliq bi kafaratu shi idza kenan da haka sai zaman to halaktum madi da haka mm, fi'lun madi lil muqatabina مبني على الضم لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع مبني على السكون wannan jumla ta idza halafin ita ce fi mahalli wato zarrin mudafin ilai tunda iza ya zo a mahalli na nasba sai zamanto takaddirin maganan ذلك كفارة أيمانكم وقت حلفكم وذلك كفارة أيمانكم وقت إذا حلفتم وتلوك تندك كي لنسوا كلا وسيا أكوي da دسك دا علاقة دا تفسد تيروا shin da Allah ya faɗi mutane guda goma ya ce a ciyar da su ko a ɗinka masa kaya idan mutum ya yi rantsuwan nan zai yi kafara mutum goma nan da aka ce dole ne sai ka ciyar da su rana ɗaya lokaci ɗaya ko kana iya jera kwana goma a jere yau ka ciyar da mutum ɗaya gobe ka ciyar da ɗaya jibi ka ciyar da ɗaya har kwanaki guda goma su cika ɗaya kenan sannan matsala ta biyu a wajen ciyar da miskinai da Allah ya faɗa sai ka ga wani mutum sai kana tsammanin miskini ne sai kana ɗaukar abinci ka bashi Dan ka warware rantsuwar da ka yi sai da ka gama ciyar da shi na kwana goma sai ta bayyana kuma mai kuɗi ne ya za a yanzu shin kafara ta yi tunda shi Allah ya ce miskine za a ciyar sai da ka ciyar da wani sai ta bayyana ashe shi ma ba miskini bane kawai ya bayyana a sifa ta miskine ne ya za a yi da shi shi ne al'imam wato abu muhammad muwaffaquddin abdullahi bin ahmad bin muhammad bin ƙudama, al-jama'ili al-maqdisi thumma dimashqi al-hanbali al-shahir ibn qudamah wanda ya rasu hijira 620 a littafinsa almuguni a shafi na 555 sai yace mas'alatu lam yajid it'aman wala kiswa wala itfa kafaratul kafarat yamin sai yace فإن لم يجب من هذه الثلاثة واحدة أجزاءه صيام ثلاثة أيام متتابعة sannan shi kansa azumin da Allah yake kai azumi kwana uku shin dole in yi azumin a jere ko a'a ina iya bari yau in yi sai in ɗage ƙafa sai an yi wasu kwanaki in ƙara yin ɗaya sannan in sake ɗage ƙafa in sake yin ɗaya ba dole sai na yi su a jere ba duka wannan sai da malamai suka tattauna sai yake cewa idan mutum bai samu damar ɗaya daga cikin ukun nan ba sai ya ce to a da za a hau siya musalasa ayyamin mota tabi'a to sai kai azumi kwana uku wani yana jere da wani sai yake cewa ya'ani in lam yajid ita'aman wala kiswa wala iska sai ce in taqala ila siyami salasati ayyamin liqaulillahi fa kaffaratuhu ita'amu asharati masakin min awsat hazwa ƙarshe. sai ce wa haza la khilafa fihi wannan babu sabani a ciki illa fi ishtirat istatabu fi sawm sai dai sharadin da wasu suka sa cewa azumin dole ya zama a jere sai ce wa zahirul mazhab ishtiratuhu kadalika yace zahirin mazhabar da su ke kanta jerantuwar azumin sai yace qala ibrahim an-nakai والثوري wa وأبو أبيد وأبو wa وأصحاب ra'ayi. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء ومجاهد وإكرم وهكا أبي موسى عن أحمد رواية عنه أنه يجوز تفريقها يا هل تلرب أزر Inan matsala ce saboda matsalar kisan kai da izhari da Allah ya ce in ba a samu ba a yi wa'azi ya biyo da kalmar mota ta ji aini amma a wannan ayar da ya ce fa mallam lam yajid wasiyamu salasata ayyamin Allah bai faɗa ba a Qur'ani yace mota ta bi aini. sannan manzon Allah bai yi bayani kai tsaye ba a hadisi yace mota ta bi aini. inda an samu wannan to da shikenan an samu alhaddul fasil da zai raba gaddama tsakanin malamai da wannan ne sai ya zamanto suke ganin ba laifi bane wajen kafarar rantsuwar dan karar da ba azumin wasu kuma suna ganin a'a a yi shi a jere ko babu komai yin azumin a jere in mutum ya rantsuwar to ya shiga cikin babin da Allah yake cewa sari a yi gaugawa zuwa ga aikin ainihin wato alheri wa bihi qala malikun wa shafi'i wannan ra'ayin cewa ana iya rabawa ita ce ya kawo ta maganar al-imam maliku da shafi'i fi ahad qawlihi li'anna al-amra bis-sawmi mutlaqun sun ce umarnin da Allah ya ce ayi azumi anan itlaqi ne sai ya ce fala wato yajibu tatabu fihi bai wajaba ba sai ce fala ya juzu ta taqyiduhu illa bi dalili. idan nassi ya zo mutlaki to ta taqyidi ka ce banda kaza ta kayyade sai kuma da dalili nassi ya zo yayi taqyidi ya kayyade wannan ka'ida ce musallama a wajen ainihin wato malamai sai yake cewa li annahu samal ayyamas salasa saboda yayi azumi kwana uku falam yajibu tatabu fihi bi wajaba ba a ce dole sai an yi ajiri kasiyamil mutamatti salasata ayyamin fil hajji sai yace kaman azumin wanda yake matsalar aikin hajji inda Allah ya faɗi cewa wanda bai samu ba ya azumi kada a kwanakin aikin hajji ya azumi kada idan ya dawo gida sai ya ce zalika liman lam yakun ahlihu hadir al-masjid al-haram har zuwa karshe wannan shine abinda malamai suka tattauna a kai wanda kuma ya ci yadda wani yana tsammani, wato talaka ne daga baya ta bayyana miskini ne a miskini ne talaka ne ba miskini ba malamai suka ce yayi dan yayi aiki da zahirin abin da ya bayyana gare shi ne a farko ya gina hukunci ne Kamar ka zo ka bi mutum sallah Sai da ka bi shi sallah sai ka gane da aka gama akwai mani'un da zai sa wannan mutumin ba za a bi shi sallah ba sai dai ka kiyaye nan gaba amma ba wanda zai ci yanzu la'akari da abin da ka gina hukunci a kansa ka bi shi sallah sallar ka bace ba wannan shine to da Allah ya gama sai ya ce mana to wahfazu aymanakum to ku kiyaye rantsuwar ku shi aka kawo wahfazu alwawu harfu asfin ne mabni ala al-fatih احفظوا فعل امر ني مبني على حسب النون لاتصاله بواو الجماعه والواو في محل رفع فاعل ايمان مفعول به منصوب وهو مضاف كم مضاف اليه ذاك wannan jimla ta wahfazu aymanakum la mahalla laha wato istilafiya daga zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum sai zamanto takadirin maganan واحفظوا أيها المؤمنون أيمانكم عن الحلف بالله تعالى كذبا يا كما إيماني كنت كاتنزل تقوي ننسوا دا الله سبحانه وتعالى أكن كريا وأن كسرت الحلف سنن حتى شي كان شي يوان رنسوا وعن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا وعن ترك الكفارة إذا لزمتكم سنن إن يكاما كايرنسوا يتقوم كفارة ganin cewa ba wanda zai bibiye ka a gane kai ko ba kai ba babu ruwanka in dai an samu ɗaya daga cikin wa'annan matsalolin ka riga kayi rantsuwa to ita kuma kafaran ka duba ba kuma wani bane ya sa ka yace sai ka yi. Allah ne ya sa ka yace sai ka yi. ko ba wanda ya bibiye ka ka warware ko baka warware ba shi Allah yana bibiye da kai yana ganin ka warware ko baka ainihin wasu warware ba to akwai lafazi guda biyu da ayar nan ce amfani da shi akwai al'ayyar a wajen fassara duka haka za mu ce mata amma a isti'imalin ƙur'ani in yi amfani da kalman zaudu, ya amfani da kalman imar'a da kalman sahiba kowanne akwai dalilin da ya sa Allah ya amfani da shi ba duka ma'anar su ba yanzu ɗaya daga cikin amfani da kalman zauja a ƙur'ani za ka ga cewa idan ƙur'ani isti'imalin kalman imar'a da akwai ɗaya daga cikin dalili guda hudu ko biyar dalili na farko idan gida a yamutse shi ba a cika zaman lafiya ba sai Allah ya amfani da kalman imar'a Allah ya ce wa ni mar'atun kafat من بعدها نشوزا أو an yi su liha bai na بينهما sulha ɗaya kenan na biyu ko matar tana zaune tare da mijin amma akwai ha'inci tsakanin shi da ita ta fuskar zama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kawo maganan matar da annabi Yusuf ya zauna da ita za ku ga Allah madaukakin sarki yana ce mata imaratul azizi matan al ko kuma akwai ittilafu dini sabanin addini in ma mijin yana kan wani abu ko matar tana kan wani abu ko matar tana kan wani abu mijin na kan wani abu shi yasa Allah sai ya ce da raballahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut kaga nan gurin kiyana ta addini ta shigo shi yasa aka ce mar'ata nuhin wa mar'ata lut sannan aka ce wa daraballahu masalan lil ladina amanu mar'ata fir'auna kaga in mar'ata fir'auna ko kuma ya zamanto a farkon lamari mace ba ta haihuwa shekaru sun ja sai ya amfani da kalman imar'a shi yasa annabi zakariya yake cewa wa kana timra'ati aqira fa habli min ladunka waliya amma daga baya da ta haihu Allah da ya ce wa zakariya ibna da rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin Allah sai yace fastajabna lahu wa wahabna lahu haya sai ce wa aslahna lahu zauja to ita kalman zaudu shi yasa zaka ga babu inda Allah subhanahu wata'ala ya amfani da kalman imra'a wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to gidan da yake akwai natsuwa idan mace ta samar da abin da ake so a samar a gidan to sai a istimalin zauja wannan yasa da annabi adamu Allah ya zaunar da shi aljanna sai Allah ya ce kunna ya adamu sun anta wa zawjata janna ba a ce sun anta wa mar'atuka janna ba da haka Allah sai ya ce mana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum sai ya ce azwajan litaskunu ilayha saboda matar da ta samar da sakano a gidanta da sunan watan matar zauja amma gidan da yake akwai hayaniya akwai tada kura to kenan sai dai yadda ainihin wato hali yayi to wannan na bada misali ne kaɗan daga ciki sannan a babun tafsiri akwai istisna'i da ya kamata ɗalibin tafsiri ya sani misali yanzu a ce maka duk kalmar da ta zo ta siyamu a ƙur'ani tana nufin azumi ne amma ban da guri ɗaya tana nufin alwashi ne da rashin yin magana shine suratu maryam tunda Allah ya ce mata fa in ma tara inna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al sannan a ce maka duk kalmar da ka gani ta Qur'ani a cikin Qur'ani Allah ya amfani da ita tana ba da ma'anar Qur'ani da istilahin da malamai ke magana sai guri guda hudu guri hudun nan sai a ce maka Allah ya ce wa aqimis salata tarfayin na hari ko kuma ainihin wato waƙi masalata da juluki shamsi ila gasa ƙillairi wa ƙura'an alfajiri inna ƙura'an alfajiri ta na mashuda nan mai ma'anan ƙura'an alfajiri karatun da ake a sallar asuba shi Allah ya kira ƙura'an alfajiri da kuma la tu bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu fattabi ƙur'ana thumma inna alaina bayana don ka cire waɗannan guraren guda hudu to duk inda Allah madaukakin sarki istimalin kalmar Qur'ani to Qur'anin shi ake nufi amma banda waɗannan guraren guda hudu saboda haka akwai bambanci tsakanin alhalafu da alyaminu da alqasamu a Qur'ani amma idan mun zo muna tafsiri in za mu fassara alhalafu rantsuwa alyaminu rantsuwa alqasamu shima rantsuwa Allah madaukakin sarki in yi amfani da kalman alhalafu ko dai mutum yi rantsuwa kamar yadda muka yi bayani akan abin da kana zaton haka yake bayyana ba haka yake ba ko kai rantsuwa akan kuskure ko kuma mutum yi rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan dalilin yasa wanda shi ma al'aiman yakan ɗauki wani ɓangare na haka shi yasa Allah ya haɗa su a nan gurin ya amfani da lafazi guda hudu na al'aimani sannan ya amfani da idan halaftun guri ɗaya. Allah yana magana akan manafafe a gurare cikin Ƙur'ani sai ce fa kaifa sabar kun musibatu bima qaddamat aydihim thumma ja'uka kaga sai ce yahlifuna billahi in aradana illa ihsanan wa tawfiqa da kuma nan zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum da kuma law kana ardan wato ƙariban wasafaran ƙasidan lattaba'u walakin ba'udat alaihim shukka Allah sai ce wasa ya halifuna billahi za su rantse maka da Allah la wastata'ana la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum Allah sai ce wallahu inna ya'lamu innahum Ga shi sun yi rantsuwa aka amfani da fi'ilin ya yahlifuna amma Allah ya ce wallahi ƙarya suke sannan Allah yake cewa yahlifuna billahi za su yi rantsuwa da Allah cewa innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sannan yahlifuna billahi lakum liyurdukum za su yi rantsuwa da Allah dan ku yadda da su Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'min yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim da kuma yahlifuna lakum litardaw anhum فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن هارب الله ورسوله من قبل الله يتي ولا يحلفن والله ذا في رنسوا الله إن أردنا إلا الحسنى أما الله يتي والله يشهد إنهم لكاذبون الله ينا شيء لا تليا سكي ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ma hum minkum wala minhu wa yahlifuna ala kadhib wa hum ya'lamun yawma yab'asuhum Allahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum to shi yasa kaga can gurin da Allah yace idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina sai ce ittakazu aymanahum junnatan sun riƙi wannan rantsuwan ne sai ta zama musu garkuwar da ita suke amfani wa saddu an sabilillahi Allah sai ce innahum sa'a ma kanu amalu. cir da irin wannan aikin da suke amma shi lafazin alqasamu a Qur'ani ba yadda za a yi amfani da shi sai a cikin rantsuwar da take ta gaskiya hakikatan aw wato wato da wanda ke kan abu abun ba daidai ba ne amma in dai zai yi amfani da alƙasamu to lokacin da zai maka rantsuwa akan abin da gaske yake babu ƙarya a ciki shine hakikatar wannan yasa zamu ga Allah bai yi amfani da lafazin guda biyu ba a kansa da alhalafu da alyaminu babu inda Allah ya taba amfani saboda sun ce alƙasamu ablagu min alyamin wal da haka sai zamanto Allah ya yi istimalin ɗayan amma a kansu bai yi amfani da istimari guda biyun ba Allah yana rantsuwa a cikin ƙur'ani da kansa a inda ya dace ya ga ya kamata ya rantse ɗin, da kuma abin da ya dace subhanahu ta'ala yakan ce fala mu bi in ju. wannan laɗin, duk inda ɗalibai suka ganta wasu sun ce irin wannan laɗin. abin da ake magana ai bai ma kai a ce Allah fi ya rantse ba saboda fitowar abin fili wasu kuma sukan ce a'a lati sila li ta'tidil qasami lati wacce ake kawo ta dan ma a karfafa rantsuwar kai in ka gani wala uqsimu zaka dauka Allah ba rantsuwan yake ba a'a rantsuwar yake yi da gaske da haka kun ya yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim hal fi dhalika qasamul ladhi hijr rabbil أقسم برب magaribi والمغارب إنا لقد لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فلا أقسم بالكنة ذاك فلا أقسم بالشفق لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد وشيسا الله da yake kawa a siyakin wasu mutane da suke rantsuwa akan abin da suke rantsuwa hakika abin yake ko wahami ne amma dai da gaske suke yi wa yawma taqumu as-sa'atu Allah yace yi al-mujrimuna ma labisu ghayr sa'a kadhalika kan yunfaqu sannan zamu tarar a ƙarshen wannan sura maganan fa usmani billahi in tanfu la natari bihi samanan walau kana za qurba da kuma haula alladhina aqsamtum la yanaluhum Allahu birahma a cikin aljanna kenan to har zuwa ƙarshe shi yasa kaga wa'incan mutanen da Allah ya bada labari sun zauna sun yi mitin za su kashe wa annabi Allah ya ce qalu taqasamu billahi لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا محدث أحده وإنا لصادقون kaga sai da sashi ya rantse wa kowa da Allah dan a yadda sai suke amfani da lakazin taqasamu billahi sun yi rantsuwa da Allah to wannan abin da kuka ji Allah ya ce wa hafazu aymanakum shi dai subhanahu wata'ala dama ba wanda ke kiyasan kansa da shi in ba abin da yake na alkhairi bane Allah ta'ala ya yi rantsuwa da abubuwa da dama da ya ga dama. Allah ya rantsi da kansa, shi a karan kankin kansa. Ya ce, Fala uqsimu bi rabbil mashariƙi, wani magaribi inna ya rantsi Allah ya ce wa ma khalaqa zakara wal unsa. Ya rantsi da cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta fi ma shajara bainahum. Yazo ya rantsuwa da Qur'ani kaman yasin wal qur'anil hakim rantsuwa ne qaf wal qur'anil majid hamim wal kitabil mubin saboda haka wannan rantsuwa ne da alƙur'ani. sannan yayin rantsuwa da taurari kaman wan najmi iza hawa was sama'i wat tari at-tari din nan sai ce maka an-najmu saqi sannan yayin rantsuwa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum fala uqsimu bil kunnas al-jawari kunnas sannan yayin rantsuwa da alqiyama la uqsimu bi yawmil qiyama sannan ya rantsuwa da wal yawmil wa shahidin ya rantsi da ƙalƙiyama da wanda zai yi shaida da wanda za a ba da shaida a kansa ya yi rantsuwa da annafsul lawwama wala uqsimu bin nafsil lawwama ya rantsi da rayuwar dan adam gabaki daya shine wa nafsin wa ma sawaha ya rantsi da shafaqi fala uqsimu bish shafaqi sannan ya zo yi rantsuwa da sashen wasu zamani kamar wuni wannan hari iza jallaha da kuma wannan hari iza ta jalla ya rantsi da alfijir wal fajr ya rantsi da zamani wal asr ya rantsi da asuba was subh ta tanaffas ya rantsi da dare wal layl iza adbara wal layl iza asasa wal layl wama wasaqa wal yalin ashri wal layl iza yagsha wal layl iza yagsha والصبح إذا تنفس والصبح إذا أسفر يرنطي دا التين والزيتون والتين والزيتون يرنطي دا طور سنين وطور سنين يرنطي دا مكة وهذا البلد الأمن لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد يرنطي دا محيفي دا أبن دا محيفين يحيفا ووالد وما ولد يرنطي دا وتا كلا والقمر Walƙamar qamar ta saka. Walƙamar qamar ta laha. ya rantse da shafa'i wal shafa'i wal ya rantse da doki wal adiyati dabaha fal muriyati qadaha subha ya rantsi da al baitul ma'mur wal baitul ma'mur ya rantse da al bahr al mastur wal bahr al mastur ya rantsuwa da mala'iku wasafati saffa fazzajirati zajira fattaliyati dhikra inna ilahakum lawahid ya rantsi da iska da giragizai da kwale-kwale wazzariyati zarwa falhamilati wuqira faljariyati yusra falmuqassimati a innama tu'aduna lasadiqun wa inna ad-dina lawaqi ya rantsi da abinda kuke gani da abinda ba ku gani Bala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun sannan ya rantsi da ƙasa da sama was-sama'i zatil hubub was-sama'i raja was-sama'i wat-tari wa samai banaha wal-ardi wama taha was marfu to wa'annan tunda kaga Allah yana rantsuwa da ababan da ya ga dama to daga nan zaka fahimci wani gurin ya ce wai tambi'unaka a haqqun Allah ya ce qul i wa rabbi innahu la haqqun wama antum bimu'jizin to tun da kaga Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwar da kansa to kakka dauka da aka ce wa hafazu aymanakum magana ce kawai ake yin ta abu ne da yake Allah madaukakin sarki ya kula da shi sai yake cewa to ku kiyaye rantsuwar ku to ita rantsuwa da kaga Allah yana jan hankalin mutane yana cewa a kiyaye in ba a kiyaye ba idan ya zama maka ɗabi'a da al'ada yin rantsuwa da Allah akan ƙarya me zai jawo abu na farko da zai ja maka shine alkhuludu fi da jahannam dawwama cikin wutar jahannama da kuma kasanci babba gobe alkiyama Allah ta'ala ya faɗa kan munafikai cewa yahlifuna billahi lakum za su dinga muku rantsuwa da Allah liyurdukum dan ku yadda da su wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah kuma da manzon Allah su ya kamata a nemi yadda sa farko inda mutum yana da imani sai ya ce alam ya alamu ba ku sani ba annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha sai ce zalika al-fizul azim kuma me ya ja musu daga ciki akwai rantsuwa da Allah akan ƙarya to yanzu dan Allah yau makalle ɗabi'un mai yadda suka kawo babu abin da muka ɗauke shi ya fi komai sauƙi kamar rantsuwa da Allah akan ita kanta ƙaryan matsala ce to sannan kuma a haɗa ta da wa, rantsuwa shi yasa kaga Allah ya tsare wa annabi wani abu sallallahu alaihi wasallama tun kafin Allah ya aiko shi ku duba ku gani jawi na larabawa da lalacewarsa a wannan lokacin amma ba su yadda da ƙarya ba mutum zai iya kafirci ya shirka ya yi zina yana iya kashe wani amma bai yadda ya ƙarya ba yana ganin abin kunya na ƙarshe tarihi ya taɓa roto a ya taɓa yin ƙarya abin kunya na ƙarshe da zai yi shine a ce tarihi shi yasa ba a farawa annabi ƙarya ba a addinin musulunci fa sai lokacin da waɗanda ba laraba ba suka fara yawa a addini a wancan lokacin sannan aka farawa manzan Allah ƙarya a addini wannan shine abin da ya faru abu na biyu da ƙarya take jawowa akwai al wa ihbatul amal taɓewa da duk kuma aikin da kai Allah ya lalata shi wa yaqulu allazina amanu wa suka yi imani suna ce a haula allazina aqsamu billahi jahada aymani ba wa'annan su ne wa'anda suke rantsuwa iya ƙoƙarin su ba cewa innahum lama'akum suna tare da ku kuma ƙarya suke ba a tare da wannan yasa Allah ya ce habitat a'maluhum fa asbahu khasibin sannan abu na uku azaba mai raɗaɗi duniya da lahira sannan da kuma yankewar samun taimako daga wajen Allah a doron ƙasar nan rantsuwa na ja wannan kaga da yace ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah kan abin da suka faɗa Allah yace wa laqad qalu kalimatal kufri kuma sun faɗi karfa ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim wa ammu bima lam yanalu illa an إلا أن wa rasuluhu ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير sannan ɗaya daga ciki iradul mu'minina na anhum duk sanda mutum ya shahara da ƙarya wala wani lokaci da an hangar shi ko zaune ake watsewa za yi amma don ka gane ita ƙasar nan wato jawinta daban yake abinda ba yake musamman mu a nan yankin matsala mu ɗauke shi matsala sai mu ƙi yanzu zan ba da misali guda ɗaya aka wani bawan Allah lokacin da aka kashe yaron nan a Kano ya samu kuskure wajen ba da labari ko eh da Allah da shi da ya kisa da shi da ya ba da labarin da su da suka yi kisan dan Allah wanne ya kamata mu fi damuwa da shi amma da Allah yadda aka dawo aka damu da kadiyarsa an damu da wayanda suka yi kisa ku fahimci matsalar mu to a ƙasar nan ne za ka iya samun kuskure wajen ba da labari ka faɗi labari ba daidai kuma ka zama celebrity maimakon a jajanta ma eh sai kuma ka zama mai celebrity a ƙasar nan haka ake saboda rashin fahimta cewa abin yana da muni yanzu masala ai kowa ya san cewa zina tana da muni ko amma da mutum ya zama makaryaci da ya zama mazinaci wanne ya fi haɗari Eh? wannan na ba da asamin ɗaliban karatu su je su bincika daga nan ne in suka fito da natijar to daga nan ne za a gane munin abu to yana daga cikin matsalar da ƙarya take da shi sannan kuma a haɗa ta kuma da rantsuwa Allah ya ce ya halifuna billahi lakum idan sun ilayhi za su yi rantsuwa da Allah idan kuka dawo don ku kau da kai ku kyale su Allah ya ce litu uridu anhum fa a'ridu anhum ku kyale su ku kau da kai daga kansu in kun gane makaryata ne sannan wasafa su na biyar cewa bi annahum rijsun cewa su datti Allah ya ce su yahdifuna billahi lakum idan qalatu ilaihim litu uridu anhum fa a'ridu anhum innahum rijsun kaga ƙarya sai ta sa Allah maɗaukakin sarki haɗa da rantsuwa da Allah a kan ƙarya ɗin sai Allah ya ce ku ƙyale su wa'annan mutanen da sannan duk mutumin da ya rantsuwa da Allah akan ƙarya don ya karɓi haƙƙin wani shi to Allah subhanahu Ta'ala ya fushi da shi hadisi ya tabbata a cikin bukhari babu kalamil kusumi ba'dihim fi ba'adi. hadisin abdullahi ɗan mas'udu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man halafa ala yamini wa huwa fiha fajir duk mutumin da ya rantsuwa da Allah ta ƙarya alhali ya san cewa wannan rantsuwar da ya ta ƙarya ta fajirci ne liyaqta biha mal mar'in muslim yayi rantsuwar ne ta ƙarya dan ya karɓi dukiyar ɗan uwansa musulmi sai manna Allah yace laqiya Allah wa huwa alaihi garban wallahi ya haɗu da Allah Allah yana fushi da shi qala sai yace fa qala al-ash'asu fiye wallahi kana zalika yace ash'as yace wallahi a na ta sauka kana baini wa baina rajulin min yahuda ardu akwai matsalar gona da ta haɗa ni da wani ba yahudi fa jahada ni sai ya musu da ni a kanta. fa qaddamtuhu nabi sallallahu alaihi wa sallama sai na gabato da shi wajen manzon Allah fa qala li rasulullahi alaka bayyana sai Allah kana da hujja qultu sai ni ce wallahi babu qala sai ya ce fa hala fa yahudi ihli tunda ai annabi ya ce al bayyinatu ala al mudda'i ko wal yaminu ala man ankara yanzu wannan wayar ta wace misali yanzu inda aran ma zai damƙe ta sai a tafi wajen hukuma sai ce tashi ce to ganin wayar a hannun shi shine hujja ta farko cewa tashi ce ni in na zo daga baya in na ce wayar ta wace bayan ga ta an gani a hannun shi to yanzu ya zama da'awa to yanzu ya kamata in kawo hujja cewa waya ta wace tunda shi ganin waya a hannun shi shine hujja ta ɗaya cewa ta shi ce idan na kasa kawo hujja cewa waya ta ce yanzu abin da za a yi shi alalama waya da ke hannunsa ta farko hujja ta ɗaya kenan da sai a ce to abin da za a hujja ta biyu ya rantsuwa da Allah ya tafi cewa ta tabbata waya ta shi ce to da aka zo cewa ya fara da awar gona tashi ce shine hujja ta farko da ya zo ya ce gona tashi ce sai manzo Allah ya ce kana da hujja sai ce a'a ya rasulullah sai aka ce to shi ba yahudin ya rantsuwa ya tafi qala sai ya ce qultu ya rasulullah idza idan ya hadifu ya zahabu bi mali wallahi fa ina ji ina kallo zai fa ya rantsuwa ya tafi da kayana ba zai faran ta tafi da kayana ba to ana cikin wannan ne sai Allah ya saukar da innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم zaki ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم in yi rantsuwa da Allah kan ƙarya ya tafi don ya karɓi haƙƙin wani wannan fa ne abin da zai faru yanzu dan Allah yanzu wannan ɗabi'a nawa muke yi yanzu wani ya je ya rantse da Allah akan ƙarya don ya karɓi haƙƙin wani yana musulmi eh shi kuma alƙali an gina shi akan abin da yake na zahiri ne abin da ya bayyana da shi ne hukunci kaga nan sahabi ne wanda ma ake rigimar da shi ba ba musulmi bane amma annabi bai kalli cewa kai sahabi masa alakal bayyana tana da hujja kuwa sannan abu na bakwai shine duk mutumin da ya rantsuwa da Allah dan ya karba haƙƙin wani bayan fushin Allah to abin da zai biyo kuma Allah ya wajabta masa su ya shiga wuta al-imamu ya kawo hadisi babu wa'id man ittata haqqu mur'in haqqu muslimin bi yaminin fajirati bin nari ya sake kawo hadisin abi umama manzan Allah ya faɗa cewa man ittata haqqan mur'in muslimin bi yaminihi duk mutumin da ya yanke haƙƙin wani musulmi da rantsuwa faqad da Allah lahu Allah ya wajabta masa shiga wuta wa harrama alayhi janna sannan Allah ya haramta masa shiga aljanna faqala lahu rajulun sai wani mutum yace wa in kana shay'an yasiran ya rasulullahi koda ko mutane na ganin abu ne dan kadan mai sauki qala sai manzon Allah ce wa in kana qadibun min rafi. annabi yace wallahi ko da sandar asuwa kici a matsayin haƙƙin wani ka zo kai rantsuwa da Allah ka karba wallahi Allah ya wajabta maka sai ka shiga wuta saboda ka wayannan abubuwan muna daukar su abu ne wayanda suke suna da sauki wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah aziz muna daukan ababe ne masu sauki kuma a gurin Allah manya ne sannan abu na takwas al azim tabiwa babba liman ya bi usil'atahu bil halfil kadhibi ga wanda zai dinga siyar da kayan siyarwarsa da rantsuwa ta ƙarya al'imamu musulmi ya kawo hadisi hadisin abu zarrin da muka fara magana ana zaune manza Allah ya ce salasatu nau'in mutane guda uku Layu kalli Allah Yau al Allah ba zai musu magana ta mutuntawa ba gobe al wala yanzuru ilayhim sannan ba zai musu kallo na rahama ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba lahum adabul suna da azaba mai radadi fa ha rasulullahi thalatha miraran annabi ya karanta hasu uku abu da gifari yana gefe da ya ji annabi ya maimaita hasu uku qala sai yace abu zar da kabu wa khasiru manhum ya rasulullahi sun tabi sun yi hasara suwaye sai manzon Allah ya faɗi nau'in mutane uku yace akwai al-musbilu wal mannanu sannan walmin tuku sil'atahu da wanda zai siya kayan siyarwarsa bil halfil kazibi da rantsuwa ta ƙarya inda wani in ka zo za ka sai abu kasuwa ka ce na wannan abin nawa ka siyo shi faɗa min gaskiya sai in baka riba daga ran da ya rantse maka da Allah ya ci ya rantse da Allah ka da ya siyo Allah bayan rantsuwa da Allah kana da iko ka ce to bari ka ƙara ƙasa da kuɗin ba ka da yadda za ka yi tun da kai ka haɗa shi da Allah shi kuma ya rantsuwa da Allah yanzu kawai kana da zaɓi biyu ne ko ka siya yadda ya faɗa ka ɗora wani abu a kai ko kuma ka haƙura amma baka da iko bayan ka haɗa shi da Allah ya yi rantsuwa kuma ka ce to duk da haka Ke sa har ta kai an ci ba ma a yadda da rantsuwa yan kasuwa haka ne ko yan kasuwa a ji tsoron Allah a gyara eh a daina rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan yana daga cikin wa'annan matsalolin a wancan darasin da ya gabata mun kawo maganan abin da ya shafi DNA. Ɗazu na faɗa da asuba a karatun da muke na minti talatin. Na ce, duk wanda yake so ɗansa ya je ya karanta ilimin kimiyya, ta yi ƙoƙari farko ka sa shi ya san addini kafin ilimin kimiyya. In ba haka ba wallahi sai ya dawo yana ce maka ƙarya ne babu ma Allah. Saboda shi ilimin kimiyya ya gino akan abin da aka ji ko aka gani ko aka taɓa ko aka yi waye. mu kuma a musulunci muna da abin da yake gaba da ilimin kimiyya shine wahayi akwai abin da annabi ya faɗa shekara dubu amma yanzu abin yake faruwa saboda shi na biyun ne bighairi wahayi la ya annabi ne in ba da wahayi ba baya yin tasarrufi to sai maka kawo maganan DNA da wasu abubuwa to a fahimci Allah fa da ya saukar da Qur'ani ya kuma aiko annabi da Qur'ani shi ya sa hatta ta fuskacin abinci ba za ka samu wani ɗan adam a doron ƙasa wanda Allah ke kula da shi saboda gangar jikinsa kada ka samu matsala kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo yake cewa idan za ka kwanta kakka kwanta ta hagu ka kwanta ta dama ai su a lokacin imani kawai suka bi suka bi manzan Allah ya faɗa saboda ita ce ka'idar su amma me dalili ba su sani ba amma yanzu an samu ittishaf an gane hikimar da yasa annabi ya hana mutane kwanciya ta ta hagu in za a kwanta yace a kwanta ta dama saboda zuciyar ɗan adam a ina Allah ya aje ta a hagu don ka gama zirga zirga ka in ka zo in ɗabi'a ka shine bari ka kwanta ta hagu to a lokacin da ka kwanta za ka dinga ɗora wa zuciyar aikin da ya fi ƙarfinta. To a hankali a hankali sai ka kamu da matsala. Shi kuma da yake annabi ne wanda ya san komai shi ke sanar da shi abin da ya ga dama. Shi yasa shekara dubu wani sai ya yi karatu ya farfura ma sannan yanzu zai gano karatu shi kuma ya faɗa sama da shekara dubu ya wuce sai ce to kakka kwanta ta hagu ka kwanta ta dama saboda yana da alaƙa da zuciyarka. sannan kuma dare yana da halittun da ba a ganin su ta ina maka gane akwai halittun da ba a gani ta fuskar kimiyya ne ko ta fuskar wahayi to sai aka ce shi kuma ka kakkaɓe shimfiɗa sannan ka ambaci sunan Allah ka kwanta don Allah ya baka tsari da kariya daga halittun da idan ɗan adam bai gani to irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa hadisi ya tabbata cikin Bukhari ya kawo shi babu wa yadar wa an hal azab an tashhad arba'a shahadatin billahi innahu lamin al-kadhib Abdullah dan Abbas yake faɗa cewa anna Hilal bin Umayya qadafa mar'atahu inda al-nabi bi sharik bin Samha Hilal bin Umayya yayi ma wani ana ce masa sharik bin Samha qadafi ma'ana yana zargin wannan mutumin yana da alaka da matarsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yace masa albayyinatu aw haddun fiza, zahrika ko dai ka kawo hujja tunda ka mai kazafi ko kuma wallahi sai mun maka bulala annabi ya faɗi wannan yau ku kalli yadda al'ummar musulmi suka zama hawa social media ka ci mutuncin wani ka mai kage ka mai ƙarya ya fi komai sauƙi a gurin eh to sai manzon Allah yake cewa faqala ya rasulullahi sai ce iza ra'a ahaduna ala hira rajulan yanzu ɗayanmu ya ga wani a kan matarsa yantaliqu yaltamisul bayyana kuma a ce sai ya tashi ya ji ya nemo hujja ku fahimci wani abu babu wani addini da ya kawo tsarin yadda za a kara mutuncin mutane kamar addinin musulunci to su masu addinin ne tatbiqin addinin shi ya gagare mu yi mana wahala ina rantse muku da girman Allah addinin musulunci yadda yake a karance da yadda annabi ya yi shi wallahi da al'ummar annabi tana yin addinin haka wa'inda ba mu ba in an ce sai an ba da kuɗi za a shiga addinin musulunci wallahi za su shiga amma sai zamanto musuluncin a tsare daban mu kuma daban yanzu nan kun gani ya ce mutum ya ga wani da matarsa iri-iri kuma a ce ya zo ya faɗi magana ba za a yadda ba sai ya kawo hujja ba za a lannabi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ci gaba da faɗa cewa albayyana wa illa haddun fi da harika inda ka min kazafi, wallahi ko ka kawo hujja ko kuma mu kwantar da kai mai maka haddin Allah faƙala hilalu sai hilalu ya ce wallazi ba a saka bil haƙi inni la sariqu ya na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi gaskiya nake faɗa sai yace fala yunzilanna Allahu ma yubri'u zahari min al-haddi kuma na rantsi da Allah Allah sai ya kubutar da ni ya saukar da abinda zai sa ba zan kwanta bayana a mun haddin makaryaci ba fa Jibrilu sai malaika Jibrilu ya sauka da waɗannan ayoyi cha wallazina yarmuna azwadahum wanda suke zargin matansu ko su jefe su da cewa sun yi alfasha amma walan yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da shaida kai ka gani sai Allah ya ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu la min as-sadiqin zai shaida guda hudu ya ce wallahi abin da ya faɗa gaskiya ne ya rantsuwa da Allah ya rantsi da littafin Allah wal khamisa ta biyar ya ce anna la'anatallahi alaihi inon Allah ta tabbata a kaina in kana min al-kadhibin in dai abin da na faɗa akan ta ƙarya nake kuma ka san sai aka ce to sai a zo bayan la'asar ko sannan a tara mutane a dauko irin qur'anin nan rubutun hannun bugun shi dan a tayar da kula irin ana bugun shi ma wata kura na tashi dan ka gane da gaskiya ra'ayi sannan aka kikkimo ƙura'anin gaba ɗaya mutane a haɗa baki a ce la'ina ya zama mutum ya ce to wala a ɗaya ɗan tsaya ina da ɗan sassa da wani abu ba dna za a ji a yi ba a zo a yi wannan a sa littafin Allah tsakiya sai a jira Allah ya hukunci shi kenan kawai amma mutane su ga an ci gaba an samu wata hanya masu fa aikin nan fa mutane ne suna iya kuskure fa su ɗauko ɗan ba na wani ba su manna mai su ce na wani ne amma shi Allah ne ya saukar da wannan dokar wallahi ba zai kuskure ba sannan annabin da aka aiko da tsarin shi ma baya yin kuskure to dan haka fansarafan nabiyu fa arsala ilaiha sai manzon Allah ya juya su ya aika fa jaa hilalun fa shahida ya zo ya rantsu wannan hudu ta biyar ya cike da wannan wan nabi sallallahu alaihi wa ya kula manzan Allah yana cewa inna Allah ya'lamu anna ka kadhibu Allah ya sani ɗaya daga cikin ku wallahi ba kan daidai yake ba fa kuma ta ta'ibun ko a cikin ku wanda ya kamata ya tuba sun maqamat fa ita ma ta minkice shi da falamma kanat indal khamisa waqtafuha wa qala innaha mujiba lokacin da ta zo za ta yi tabbiyar suka ce in fa kika yi tabbiyar din nan fa to ta wajaba qala ibn abbas abladan abbas yace fatalakka'at wa nakasat hatta zananna annaha tarji ta dan matsa ta ja da ba sai ta ce shi yace sai da muka yi tsammanin matar nan za ta fata rantsuwa sun makala sai ta ce la'af da qaumi sa'ir yau ya ce wala ba zan fasa rantsu nan in kunyata mutane na ba kuma da sai ta ci gaba فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت aka halal العينين bayan da aka yi rantsuwa nabi ce ku kalle ta in ta zo da ɗan. yana da nau'in ido kaza sabi ga al'aliya ni, ne khadlaja ne fa huwa li shariki bin samha in ya zo to na shariki bin samha ne faja'at bihi kadhalika kuma da ta haifa dan shi aka samu haka fa qala annabi sai manzon Allah yace laula ma madamin kitabillahi lakana li wa sha'an yadda annabi yake nan ya raba rigima to duk wanda zai zo da wani ci gaba ya tafi da kayan sa mu mun tsaya nan shikenan kawai kuma mutane su daina zuwa suna kwakule kwakule abinda Allah bai fito da shi fili ba bahaushe cewa rana dubu ta barawo rana ɗaya tawa to akwai wani abu yanzu da ake yi wai shi firan ko don mace ce sai ta ce tana zargin mijinta ba ta yadda dawa ba da shi sai ta je ta samu wasu sai a kira wayan shi kaga wannan ya shiga cikin nau'i na attajassus abinda bai fito fili ba sai kuma ka bi wata hanya kana so sai ka fito da wa sai ka fito da shi fili ko kuma wasu matar na aure ne a ji ai wannan iri-iri kana zaune lafiya ka je ka saka kanka cikin bala'i a'a ka bari yau da gobe duk abin da yake koyi wata rana a gabanka in dai kana zaune da mutum dan Allah ba dan ha'inci kake zaune da shi ba duk abin da ake koyi maka ba sai ka ɗora wa kanka tajassus ba Allah sai ya fito maka da shi wata rana saboda haka mutane masu yin furan din nan suna kashe wa mutane aure suna lalata su ji tsoron Allah su bari shari'ar musulunci ta kawo dawabi da ƙa'idoji don ta tsare mutuncin mutane daga ciki akwai irin waɗannan ƙa'idojin saboda haka lokaci yana hararar aya tana nuna mana cewa mu kiyayi yin rantsuwa da Allah akan ƙarya sannan da aka kawo aiman jam'il illa ne inda ta kama ana buƙatar kai rantsuwa ka yi kamar yadda Allah akwai inda in ta kama yi rantsuwar yana yi saboda haka lokaci yana hararar mu Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya kowa da sa ta alkhairi anan Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ka raba mu da shi abinda zai zama mana na alkhairi ko yana nesa Allah ya kawo mana shi kusa to akwai wani bawan Allah yana barin addu'a an rike mai sa, to za mu yi addu'a in sun fito ka kawo kudin sa addu'a ko kuwa ka san malamanmu na zaure sun ce wa addu'a tsuntsu ce ba ta kafi sai da fuka fiki yau da haka wannan bawan Allah da aka rike masa haƙoƙinsa muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki da sukofinsa maɗaukaka Allah ka fito masa da haƙoƙinsa muna roƙon Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka sanya jin ɗai da rahama da tausayi a zukatansu a kanmu Allah ka sa su zama rahama a kanmu Allah kada ka sa su zama azaba a kanmu wayannan matsaloli da muke fama da su na tashin tashina da tashin hankali nan da can muna roƙon Allah ka yi mana maganin su wayannan tuno Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen su ba su za su ga ƙarshen mu ba matasan mu waɗanda suka karkace Allah ka dawo mana da su kan hanya wayanda ba su karkace ba kuma Allah madaukakin sarki kada ya ba sa su karkace wayanda suke so su yi aure ba su da abin yin aure Allah ka hore musu yadda za su yi aure wayanda suka yi auren kuma Allah ka taya su yadda za su ci gaba da rike wayannan auren rake gidajen da babu matsala Allah ka hana shiga matsaloli gidajen su wayanda suke da matsala kuma muna roƙon Allah yi musu maganin matsalolin nan ‘yan kasuwar da suka samu matsala ta karewar jari Allah ka ɗora su, muna roƙon Allah maɗaukaki Bikin sarki wayanda ba shi ya musu yawa Allah ka warware musu hanyar da za su fita daga cikin matsala Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum